العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسرتنا ومعلمنا وقائد درسنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a yau sha tara ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 kuma takwas ga watan goma sha biyu miladiya 2017 wannan masallaci mai tarin albarka jami'u shekhi talhatar salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasin hadisi na mako-mako a cikin littafin عمدة الأحكام من كلام خير الأنام واللفع بالضمالمي المحدث العلامة الجماعين رحمة الله عليه بإذن الله زام تاشي كتاب الأطعمة للتاف الذي بياني أكان أبا بنشي ولنيني سوء هلست أشر أنت ولنيني بص هلست بقى الأطعمة جمعيني نطعام al’imam jauhari babban malamin lura a cikin littafin su fi hafin arabiya yake cewa al’as’aimatu jam’u ta’amin ta’amu kullu na yi ƙalu abin da ake ce ana masa ta’a yanka shi aka yi a noma shi aka yi a a haɗa shi aka yi aka sana'anta shi ana ce masa ta’amun wannan kitab din ya kasa shi kusan gida uku akwai babubuka guda uku a ciki hadisi da ya tattara guda uku ne babubukan da ya tattara na hadisan su kala uku ne akwai al'azima din kansu a inda ya faɗi hadisai guda goma cif sannan ya kawo a sai babu sai babun da ke bayani akan farauta me ake farautar sa a ci me bai halatta a kawance shi ba a ci sannan shi babi na ƙarshe ne babul abahi babun da zai bayani a kan layya ya ake yi da naman layya duka mun kalla za mu ga waɗannan suna da alaka da ci shi dai babun farko dama ce kitabul at'ima sai kawo hadisai guda goma a ciki yana nufin ababen da ake cin su ga baki ɗaya to daga nan sai ta da kuma babu asai babun farauta farauta ita ma in an yi ta ai abin da aka farauto cinsa za a yi sannan sai babul abahi babun da ke bayani akan layya ita ma layya in an yi aici za a yi kuma dai mutum shi ya ci da kansa ko ya kyauta ko ya sadaka hadisin farko a cikin babul at'ima ما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومن اتقى الشبهات اشتبع لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرأى حول الحمى يوشك أن يرفع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن هما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وأن حديثي an samu shi daga sahabin annabi sama annu'man ibn bashir hadisansa sun gabata a baya kusan akwai hadisinsa a cikin babu suhuf a cikin kitabu sala babu yin sahu a sallah sannan kuma hadisinsa ya sake bayyana a cikin babu rahmi wa ghairihi a inda ya bayani akan cewa babansa ya masa kyauta ta wani abu mamarsa amratu bintu rawaha radiyallahu anha ta ce ba za ta yadda da wannan kyautar ba har sai an je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaida kyautar ya yadda da ita amma tun da muna da dan tsoro an dade ba a ji hadisansa ba annu'man ibn bashir sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne na amadi balansari ne ba khazrajiyi ne balansari ne ko ba khazrajiyi wato balansari mutumin madina ne shi sannan a cikin mutanen madina shi bilan banul khazraj yake babansa shine bashir ibn sa'ad mamarsa kuma ita ce amratu bintu rawaha shine farkon mutumin da jinjirin da aka fara haifan ma mutanen madina bayan hijira abdullahi ibn zubair radiyallahu anhu shine aka fara haifa ma mutanen da aka yi hijira da aka yi hijira malaman tarihi suka ce sai yahudawa suna cewa ba ya zo mai kabba ba ya zo nan garin namu mai na ganin zai mana kaka gida to ma ga yadda za su yi ba za su take haihuwa ba to kuma kaddara ta Allah ya kaɗan ɗau lokaci mai tsawo ba wata mace da ta sake haihuwa daga cikin mutanen da suka hijira daga makka zuwa madina kan shi asma'u bintu abi bakr radiyallahu anha shi ta haifi abdullahi bin zubair ko ka an yi farin ciki farin ciki mai yawa a wannan lokacin to shi ma ta gefen mutanen madina to shi annuman ibn bashir radiyallahu anhu ma shi aka fara haifa ma mutanen madina bayan hijira yayi ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ruwaya daga wasu sahabbai ba kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sannan ya rasu shekara ta 65 bayan hijira 65 bayan hijira a wannan lokacin ya rasu Allah ƙara masa yadda to shine ruwaito wannan hadisin yace qala yace sami'tu rasulullahi sama ya kulu na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi wa ahwan an-nu'man bi asba bi isba'ihi ila unnayhi an-nu'man bashir da ya tashi sai ya nuni da yatsunsa haka yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ɗauki yatsunsa guda biyu haka ya sa su a kunnuwansa guda biyu ce na ji manzo Allah sama yana cewa sahabbai suna yin irin wannan domin su nuna ma almajiran su tabi'ai yadda suke tsayawa su saurari abin da annabi sama yake faɗa idan manzo sama yana magana sahabbansa sukan ba shi komai nasu kunnuwansu da idanuwansu duka gabaki da suna ba annabi sallama eh, ai sahabi riwa yake cewa abin nan manzala sama ya mana magana ta sami'atu uznaya wa wa wa'ahu qalbi na ji manzala sama yana bayani fa sami'atu uznaya kunnuwa na guda biyu saurari annabi sama suka je shi wa absaratu ainaya sannan idanuwa na guda biyu suna kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake bayani sannan wawa an husalbi sannan zuciyata ta fahimta kuma ta haddace to haka suke yi shi yasa suka ruwaito cewa idan suna gaban annabi sama yana musu jawabi fa ka'annama ala ru'usihim tayra kaman an dora musu tsuntsaye ne a kawunan su suna gudun su ɗauki motsi ɗan kaɗan waɗannan tsuntsayen su gudu haka suke tsayawa a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam to shine yace wa ahwan nu'manu بإصبعيه إلى أذنيه النعمان بن بشير رضي الله عنه ينفع تحنى يا تنسى قدابي لي هكذا كنوا شيء gashi na ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam me annabi su yake cewa innal halala bayyinu lallai halas a bayyane yake duk abin da yake na halas ne to a bayyane a fili yake an yi bayanin sa a musulunci wa innal harama bayyinun sannan kuma haram a bayyane yake da abin da yake haramun ne to Allah subhanahu ta'ala ya raba bayani a game da shi an yi bayani an ce haramun ne wannan abu wa bainahuma umurun mushtabihatun amma a tsakanin halal da haram akwai wasu al'amura da suke rikitar da mutane la ya'lamuhunna kathirun minan nas masu yawa daga cikin mutane ba su san su ba saboda al'amura ne masu rikitarwa ana ana ina za a saka da shi wasu malaman su ce haram ne wasu su ce halal faman ittaqa shubuhati duk wanda ya guji shubuhu abubuwa masu rikitarwa a shubuhatin sune al-mushtabihat abubuwa masu rikitarwa sai mutum ya guje su ya tsara kansa daga gare su bai aikata su ba to istabra ali dinihi wa irdihi ya kubutar da addininsa kuma ya kubutar da mutuncinsa ba za a tuhume shi a ce gashi kuwa raqiqud dini ba ba za a ce addinin shi na da sauƙi, mutum ne mai sakwasakon addini ba sannan kuma ba za a yi magana a kansa cewa mutum ne da ya zuban da kansa mutunci ba ومن وقعت الشبهات أما دو وند يأبكى تكون الأمر ما سير baya بايا تاكات أنت أنجم دسو وقعت الحرام to ya afka a cikin haram ya afka cikin haram karra'i a haula hima kamar makiyayi ne da zai zo yana kiwo a gefen shinge na gonar wani da gona ta kai ta kawo ya banyata ta zo sai mutum ya zo da bisashensa alal akalla a ce zo da shanu hamsin zuwa sama ba zai san lokacin da yushiku an yarta a fihi zai afka ya kiwo a ciki bai sani ba sai dai kawai ya ga wata dabba kawai ta fada ciki ta fara cin abin ba a tafi ta ci ba ba shi ya tuba ta ba amma me ya jawo saboda kusancin shi da gonar haka mutumin da yake kansa kullum in an ce abu ana da rikici a kansa sai ce shi bari ya aikata to wata rana zai tsinci kansa a cikin haram ala wa inna li kulli malikin hima annan su ce ala ku saurara wa inna li kulli malikin hima kowane sarki yana da shingensa in ka tashi daga nan ka fita masarauta ka tafi za ka je kano sarkin zazzau yana da iyakar masarautarsa shine himahu ai wanda da kaje za ka shiga masarautar kano in ka tashi za ka tafi katsina akwai inda za ka kai a ce nan ba masarautar sarkin zazzau ba ce masarautar sarkin katsina ce haka haka in ka wuce katsina akwai inda za a je a ce to nan masarautar zamfara ce haka in ka wuce zamfara za a ce nan masarautar sarkin musulmi ne musulmi ce wato sarkin sarkin da ake ganin shi yake sarautar sakwato wa haka da shi ne wa inna likulli malikin hima kowane sarki yana da shingensa yana da iyakarsa a masarautarsa wasu kuma suka fassa rahima kowane sarki yana da inda bai yadda wani ya shiga masa ba kowane sarki yana da inda bai yadda ka tsallaka ka shiga ba doka ce ala ku saurara wa inda himan bahi maharimuhu shingen Allah inda Allah bai san ka shiga nasa shine maharimuhu abubuwan da ya haramta Allah baya son ka zo ka aikata abin da bai da shi ba ala ku saurara wa inna fil jasadi mubghatan lalle a cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat idan wannan tsokar ta gyaru salahal jasadu kulluhu dukkan jiki zai gyaru ita ce asalin gyaruwar lafiyar jiki hissan wa ma'anar. a ma'anance idan ta gyaru to sai kaga mutum ya zo mutumin kirki sannan ma'anan hissan da aka je wajen likita mutum aka kirkici sai fara duba bugun zuciyarsa ya jinin shi yake gudana kaga idan salahat salaha al-jasad kulluhu nan as-salahu al-ma'nawi was-salahu al-hissi kilahuma raji'un ila al-qalbi aw ila salahi kalbi dukkanin su suna koma zuwa ga jaruwar zuciya ne idan zuciya ta jaru lafiyar jiki sai lafiya jiki ya zaune lafiya amma idan mutum ya zama maridul qalbi zuciyarsa ciwo take yi ba za ka ga yana da lafiya ba sai ka gan shi ya kuma kuma na ga yara ne to haka kuma gyaran zuciya na ta zama ta sa mutum ya zama mutumin kirki duka zuciya ce wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu idan ta lalace kuma wannan tsokar to dukkan jiki ya lalace ba kuma yadda za a gyara jiki ala wahiyal qalbu wannan tsokar ita ce zuciya haka manzala sama ya faɗi wannan hadisin yana da girman sha'ani a musulunci al-imam ibn al-mulaqqi rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa al-mu'in fi tafhimi al-arba'in yake cewa hadal al wannan hadisin da muka karanta shi mujma'un ala izami mawqi'ihi malamai sun yi ijma'i akan girman inda yake shiga a shari'ar musulunci babban wa kasrati fawaidihi sannan malamai sun yi ijma'i akan yawan fa'idojin hadisi وأنه أحد الأحاديث التي يدور عليها islamu sannan ɗaya daga cikin hadisai ne da musulunci ke zagayawa a cikinsu wasu malaman suka ce uku wasu suka ce hudu wanda suka ce uku suka ce innamal amalu bin niyyati sannan hadisi na biyu man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa hadisi na uku shine wannan innal halala bayyin wa innal harama bayyin wasu suka ce hudu ne bayan waɗannan guda uku sai suka ƙara da albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankar suka ce waɗannan gabaki ɗayan su hadisai su ne musulunci ke zagayawa a cikin su duk abin da kake nema na musulunci to zaka samu a cikin waɗannan hadisai an yi bayanin su a dunkule dama annabi sun suna daga cin sufofinsa akwai mai ƙofiya jawami alkalim daga cin sufofin da annabi sun yake ɓanta da su Allah ta'ala ba shi dunkulallen kalmomi ya kyadu fi lafzacin min hu mufassahatin yusika bil haqqi wat taqwa wa bil kirami يا أصبح الناطقين الضاد قاطبة كلامك الشهد عند الذائق الفتن عن نفسه ما أتشن كلمة sai maka wasiya ya ce ka zama mutumin ciki ka zama mai sada zumunta ka zama mai gaskiya kuma kalma ɗaya ya amfani da ita wannan hadisin in ji al'imam ibn mulaqi rahmatullahi alaihi malamai sun yi ijma'i kan cewa ɗaya daga cikin hadisai ne masu girman sha'ani a musulunci wanda musulunci ga baki ɗaya na zagayawa a cikin su sannan ya sake faɗi ba a cikin littafin al-mu'in ala tafhim arbaina ba ko fi tafhim arbain a cikin littafin sa al'ila da kuwa ibi umdut lahka ya ce wa sababu izo mai mawuƙi dalilin da ya sa wannan hadisin ya zama yake da girman lamari annahu alaihi salatu wassalamu na ba ala salahi al-mat'am wal annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadakar da al'ummarsa akan duk abin da za su ci ya zama nagartacce ne wal mashrabi sannan duk abin da za su sha ya kasance nagartacce ni. Wallan basi duk abin da za su sa na tufafi shi ma ya zama nagartacce ne nagartacce da halal wanda shari'a ta yadda a ci shari'a ta yadda a sha shari'a ta yadda a sa wa ghairiha da makamantan wannan so da wannan asali ne hadisin tushe ne da ke bayani akan duk abin da ɗan adam musulmi zai ci to ya zama halal duk abin da ɗan adam musulmi zai sha ya zama halal duk abin da ɗan adam musulmi zai sa na tufafi to ya zama halal wa annahu yanbaghi an yakuna halalan gashi nan ma kuma tilas ne abin nan da za a ci ko a sha ko a sa na tufafi ya zama halal ne wa arshada ila ma'rifati al wal haram sannan annabi alaihi salam a cikin wannan hadisin ya shiryatar da al'ummar sa akan su gane halal kuma su gane haram wajibi ne musulmi ya nemi ilimin halal da haram yana ɗaya daga cikin abin da ma yi ulama da addini bi darurati abin da tilas ne la yuzaru ahadun bi jahlihi ma la yasau al-muslima jahluhu abin da ba a yi wani musulmi ya ce bai sani ba shi yasa in mutum ya shiga musulunci daga cin abubuwan da ake karantar da shi za a karantar da shi al-muharramat bayan an koya mushi alfara'ir abubuwan da suke farillai abin da ya shafi tauhidi dama bai shiga musuluncin ba sai da aka bashi kalmar shahada aka masa fassara ya ji ma'anar kalmar shahada haƙƙin Allah da haƙƙin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga nan kuma a karantar da shi farillai sannan kuma a karantar da shi almuharramatu abubuwan da suke haram wanda bai halatta ya aikata su ba وأنه ينبغي ترك الشبهات sannan hadisin da umarta ya bayani akan cewa mutum ya bar abin da yake da rikitarwa ba ka gane halal bane ko haram ne to basu duk abin da ya rikice maka baka gane halal bane ko haram ne to ka aje shi kakkai shine ku wa awdaha bi darb al masal bil hima sannan annabi sama ya buga misali da shinge shingen gona bi himayati dini wal irdi ta yadda za a tsara addini kuma a tsara mutunci yadda mutum ba zai zo da bisashensa ba ya zo gonar wani kawai ya fada ya afka da su shi ke haifar da yaƙe-yaƙe a wannan ƙasar tamu aiko yana cin asabin ba to yadda mutum ba zai yi wannan ba to haka ake buƙatar musulmi kada ya zama yana afka haram haram ɗin nan shi kan Allah ne inda Allah subhanahu wa ta'ala ya shata ne da yadda a shiga ba kuma bayyana a hamlin umuri sannan a cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mafi mahimmancin al'amari wa huwa mura'atul qalbi shine kula da zuciya sai abin da dan adam yake kyalakilan jikinsa ya ci daɗi ya waye in zuciyar shi bata gyaru ba ba abin da zai iya yi ba wani abin arziki Allah ba zai karɓi aikinsa ba gyaruwar zuciya shi wannan gyaruwar ita ake nema sai ka ta gyaru shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum la ila ajsamikum wa inma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah ba ruwan shi da kira halittar ku kai fari ne kai dogo ne kai gajere ne Allah ba ruwan shi da wannan sannan zai kallon jikinka abinda Allah ta'ala yake kalla ayyuka da kuma zukata ya zukata suke sannan ayyukan da aka aikata sun dace da abin da zukata suka kudurta shi ne abin da ake nema to shi yasa wannan hadisin ya zama mai girman sha'ani a wurin malamai fa inna bi salahihi yasluhu baqil jasadi a cikin hadisin baki ki sallallahu alaihi ya faɗa mana cewa da gyaruwar zuciya ne sauran jiki duka yake gyaruwa wa bi fashadihi yafsudu baqihi sannan kuma da lalacewar ta ne sauran jiki ma ke lalacewa so da shi yasa hadisin ya zama yana da girman sha'ani ku kalli girman sa ko da aka tsaya ai hadisin kowa zai yarda da cewa hadisi ne babba dukkan hadisan manzon sama manya ne amma wasu sun fi wasu girman hukunci da kuma abin da suka kunsa na fa'idoji da fikihu to daga wannan hadisi malamai sun ba shi muhimmanci sosai imam al-baghawi rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa sharhu sunna yake cewa hada al-hadithu aslun fil war'i wannan hadisin asali ne tushe ne shi game da takatsantsan al takatsantsan an tambayi malam ibn taymiya rahmatullahi alaihi game da alwara'u yace tarku ma yukhafu dararuhu fil akhirati barin duk abin da kake jin tsoron zai iya cutar da kai a lahira a bashi to ne ake ce masa alwara'u to wannan hadisin tushe ne game da bayanin abin da ake ce alwara'u wa huwa anna mushtabaha ala rajuli amruhu shine duk abin da ya rikice ma mutum bai gane lamarin ba fi tahlili wa ne. bai gane halal bane ko haram ne ولا يعرف له أصل متقدم sannan ba a san wani asali da ya tabbatar da hukuncin wannan abun ba wanda ya gabata halwara'u an ya ji tani ba huwa ya tuhuka abin da yake na taka tsantsan in kana son ka kubuta to shine ka kyala wannan abin ka bar shi abu ba ka san ne ba halal ne ko haram to dakata Mm. ka dakata wa yuki fal umura hatta ya'lama ma Allah fihin fiha qad ahkama ko fihin qad hakama ya zo mutum mutum ya dakatar da shi kai ya aikata har ya san me Allah ta'ala ya hukunta game da wannan in ya san hukuncin san hukuncin bai bar shi a matsayin shubuha kada ya aikata kada ya kawai shi kenan fa innahu idza lam yajtanibhu wastamarra alayhi domin idan mutum bai kala wannan abin mai rikitarwa ba wanda ba a san hukuncinsa ba wa atad wastamarra alayhi kuma kawai ya karfin hali ya ci gaba da yin sa wa hu kuma har ya saba yi to jarrahu zalika ila alwuqu'i fil haram ana nan wannan abin zai ja shi kai zuwa ga haram cin abu yana da rikitarwa halal ne ko haram kawai sai karfin hali ya kuta kansa ya ce bari ya ci gaba da yi yayi yau yayi gobe yayi jibi to ana nan ana nan wata rana zai afka ya fara aikata haram so da ka haka al-baghawi rahmatullahi alaihi ya faɗa duk abin da ya kasance mai rikitarwa ne a gare ka ba ka gane abu bane halal ko haram to abin da ya fi ka bashi الإمام ابن رجب رحمة الله عليه يكي إن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه دع أبن ديك نحلل وأتيلي كبير الكتروة وكذلك الحرام المحض فكنما حرام الحرام تؤتيلي ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس a tsakanin abubuwan guda biyu da halal da haram akwai abubuwan da suke rikitarwa a tsakanin mutane mutane yawa ba za su iya tantance su ba hal hiya min al halal an min al haram sai mutum kafa ya raba kafa kafa shi ta rika rawa shin wannan abun haram ne ko halal shine mushtabihat ba in ji al imam ibn rajab halal dai gashi a fili yake haram ma gashi a fili yake to amma mushtabihun to shine wanda mutum ya rasa ganewa in ya kalli nan sai ya mushi kama da halal in ya kalli can sai ya mushi kama da haram wa amma rasikhuna fil ilmi amma waɗanda suka yi zurfi a cikin ilimi suka samu tabbata a cikin ilimi fala yastabihu alaihim zalika wannan ba zai rikitar da su ba wa ya'lamuna min ayyi qismayn hiya malami na Allah masani da ya kalli abu zai ce wannan abin haramun ne ga kawa'id ana da su ka'idoji zai kalla ce wannan abin haramun ne ga shi. kuncin abin halal ne saboda ga ka'idoji na shari'a da ya san su ya karanta su ya tarbiyyantu a cikin su amma mafi yawancin mutane ba su sani ba to shine sai ya ce wa amman halalul amma ka duk abin da yake na halattan sa fa mislu akli Shi shine mutum ya ci abubuwa waɗanda suke masu daɗi min zurui was-simani abubuwan da shuka su ake akwai sabani tsakanin malamai kan hukuncin cin masara dawa gero fa shinkafa fa alkama fa duk su ne wannan az wake fa sun su halasu wasila hakanan abubuwan da suke da ne in mun dauki simar muna nufin a simar ana nufin a camur wa jabi wato dabino da kuma jabibi ko kuma a simar 'ya'yan ici 'ya'yan marmari alfawasi ku kenan irin su mangwaro akwai sabani kan shan mangwaro apple ina inabi ina ba mu sabani kansu har da taɓo halas ko da ɗinya da tsada da magariya hmm? da abinan eh, lukuki da tsamiyar biri tattalin su halashi su kage kage ne wa bahimatil an'ami da kuma dabbobin ni'ima akwai sabani kan cin rago abinda ke mai da wadancan abubuwan su zama haram shine ne ya zama ba ka same su ba ta hanyar halal sata mutum yayi yi kwace ya kashi yayi yi haƙƙin wani ne ya ne da makamantansu na wani ne ya ɗauka kaga wannan shine ke mai da su haram amma asalin su Allah ta'ala ya halice su halas ne to shine sai wa bahimatin an'am haka dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima raquma shanu tumakai da awakai wannan bahimatul an'am babu sabani akan halaccin cin su shi yasa ma idan ka tashi ka yi layya da su ake layya in ka tashi ka yi hadaya da su ake hadaya in wani abu ya kama ka aikin za ka yi fidiya da su ake fidiya in an maka haihuwa ka yi aƙiƙa da su ake aƙiƙa haka ne ko wannan halas ne alhalalul mahdu kenan wa shurbil ashribati tayyiba haka nan shan ababe waɗanda suke masu daɗi na halas waye shan zoɓo mai hukuncin shan zoɓo halas ne ka sha zoɓo babu sabanin kan shan zoɓo haka kunun zaki kunun zaki haka kunun aya duk waɗannan suna cin ashiri ba su tsaji ba abubuwan da Allah ta'ala ya halicci ya sa su su zama masu daɗi kuma masu tsafta ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتان والصوف والشعر haka nan sanya tufafin da aka yi daga auduga ba wanda ya hana ƙasa tufafin auduga halas ne wal kittan haka wanda aka yi shi daga yadi ko kuma sinadarin da ake ce masa kittani wasufi haka nan wanda ake yinsa daga sufi wato gashin dabbobi ƙanana irin na ƙasashen larabawa washari haka nan na jikin shanu gashin jikin shanu fatinsu waɗannan halas ne asalin su halas ne wa kan nikahi wa sharri haka nan ma mutum ya aure a daura masa aure ya biya sadaki auren da aka yi shaida matar shi ce Wata tasharri haka lokacin da ake da bayi ya zama yana da kuyangi yana da sadaku duk wannan halas ne Allah madaukakin sarki ya halasta masa wa ghairi zalika da makamantan wannan idza kana iktishabuhu bi aqdin sahihi idan mutum ya samu waɗannan abubuwan ne ta hanyar mu'amala wacce take ingantacciya kalbai'i kamar misalin a ce ciyaye au bi mirasin ko kuma gada yi, au hibatin ko kuma kyauta aka masa au ganimatin ko jihadi aka je na musulunci aka yi yaƙi aka samu wannan shugaban musulunci ya kasa ya ba shi haƙƙinsa duk waɗannan halassinsa ne halassinsa ne to wannan misalin alhalalul mahadu kenan so daga babu rigima a kansu ba wani malamin da ya saɓani a kai wani haramun mahadu shi kuma haram an ka mislu aklin bai tafi cin mushi akwai wanda ya sabani a cin malamai cewa mutum zai iya cin mushe wani malami ya ce to ina ganin da zai iya ci kaza shi ta mutu sai ga ta kaza ko sai zai tarar da ita ta mutu akwai malamin da ce babu komai ya yanka ya ci babu kaji alharamul mahdu ragonsa kasu aka yi rashin sa'a kawai ya faɗi ya mutu ya zama mushe ba ma gawa ake ce masa ba mushe sunansa ga wannan alharamul mahdu kenan waddan haka jini kawai shi kenan sai mutum yanzu yana shan jini wannan babu saɓani a kan jini wa lahmil khinziri haka naman alade ba wani malami daga cikin malaman musulunci da ya ci a ci naman alade wa shurbil khamri haka nan shan giya ba wani malami da ya ci a sha giya wa nikahin maharimi haka nan auren muharraman mutum mahaifiyarsa yarsa anwarsa. ya'yan kanninsa da ya'yan yayyinsa almaharib wanda alƙur'ani ya ambata hurrimat alaikum ummahatukum haka wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa'i illa ma qad salaf wanda dalilai guda uku su ne manya-manya waɗanda suke jawo mata su zama haram ga mutum akwai dalilin musahara akwai dalilu annashar sannan kuma akwai dalilu dalilin raza'a dalilin musahara mutum ba zai auri mamar matarsa ba ba zai aure ta ba kaga musahara ce ta zama mamarsa sannan dalilu annasar mutum ba zai auri mamar shi ba da sauransu sannan dalilu a gaba a ce mutum ba zai auri uwar da ta shayar da shi nono ba matar da ta shayar da shi nono ba zai aure ta ba to kun ga nan dalilan kenan manya-manya guda uku da suke mai da mata su zama muharraman mutum wanda mun yi wannan batun a baya can kun ga duk haramun ne walibasil hariri lil rijali haka nan sa tufafin yadin da ake ce masa alhari ga maza wannan haramun ne haramun mahdu an haram ne wa misli an iqtisabil muharrami haka nan yin kasuwanci ko harka ta haram kan riba kamar riba babu sabani kan riba iyaka ne akai sabani akai ribal fadli amma asalin riba da aka sani ribar jahiliya riban nasi'ati wannan babu malamin da ya tafi akan halaccinta sai dai ribal fadli ita ce akai sabani kanta wasu malamai suke ganin riba tun daga ibnu abbas radiyallahu anhu ma suke ganin akwai maganganu dai akai duk yana lissafa min wal maisir haka tata babu sabani akan tata caca haramun shi. wa samani ma la yahillu bai'uhu haka nan cin kudin abin da bai halatta a saida ba abin da shari'a musulunci ba ta yi a sai da shi ba kamar kare ko giya to kaga cin kudin haramun ne wa akhdhi al-amwal al-maghsurati bi sharqatin aw ghasabin aw tadlis wa nahwi dhalik haka nan karban kudade waɗanda aka kwata ba haƙƙin mutum ba bi sharqatin ta hanyar sata aw ghasabin ko kwaci mutum ya kwata da ƙarfi Auta tadlisin ko kuma ya wata ya wani tsimbire ya wani ya wata dabara ta makirci domin ya danna kuɗi da duka waɗannan suna cin alharamul wahabu wa ghairi zalika da wani hawi zalika da makarantar waɗannan waɗannan misalai ne na alharamul wahabu in ja al-imam ibn rajab shi yace wa ammal mushtabihu amma abin da yake da rikitarwa fa mislu akli ba'd ma ikhtalifa fihi lihi aw tahrimihi kamar cin abin da malamai suka ina za a saka da shi halas ne ko hara to wanda ya zo mushtabi malamai su sabani a kan abu wanne ce halas ne wanne ce haram ne wannan abin ya zama mushtabi shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya baka umarni cewa a bashi takkali imma min al'ayani ko dai daga cikin abubuwan da suke a ayani ne abubuwan da gasa an san su gasu ana ganin su alkhairi kamar da wakai malamai sun yi sabani a kan cin hukuncin cin naman doki wasu suna ganin halas ne wasu suna ganin haram to shi ibnu rajab anan ya sa shi a cin da akwai hadisi sahihi za mu gan shi nan gaba da ya tabbatar da halaccin ci amma jami'in jakan da malamai suke yi a kai abin da ya fi kabashi wal gani. Hakanan nan alfadarai wal har da jakuna ma akwai sabanin da aka yi akan jaki shin naman jaki wa zubbi haka nan damo da akwai waɗanda nassosa sun zo sun ware su misali damo annabi sallallahu alaihi wasallam bai haramta damo ba hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo masa nama za mu ga hadisin a gaba a cikin wannan littafin bukhari da muslim sun ruwaito shi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu mamarsa ƴan uwan matar annabi sallallahu alaihi maimunatu bintul harith radiyallahu anha mamar matar aiki sallallahu alaihi wasallama ƴan uwar mamarsa ce saboda yana shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama wajenta sannan ibnu abbas shi ma marsa yan uwan wannan maimuna bintul harisin ce shi ma yana shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to sun shiga gidan suna zaune sai aka kama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wani nama aka ajiye sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya je zai sa hannu ya ci sai ɗaya daga cikin matansa sai ta ce أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أكله كباع نفسه الأبار ليك يسنيتش شيك نسي أكشاي إنه ضب سيدموني sai manzo sama ya ɗage hannunsa sai ya tura shi zuwa ga Khalid Khalid da ya gama zai sama bai ci ba shi ma sai ya ci sun su ne ce kul ci kafin ya ce kul sai ce a haramun huwa ya rasulullah haram ne ya ma'aikin Allah ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ce a'a na taso a cikin mutanen da ba su da shi shi yasa ni ma sai na ji ban shi so daga daga cin abin da ke sa mutum ya zama baya sha'awar cin abu akwai bi'a al'ummar da ya rayu a cikinta in ka rayu a cikin al'umma to sai ya zama ba ka sha'awar cin wasu abubuwa wanda al'umma ba ta ci yanzu misali mutum a kawo mashi kwaguwa kawai ya danta da waɗannan kambolan ga tunan Allah kaɗai san adadin sai a kawo maka a aje maka shi ta je China mutum ya je China kawai gashi nan sun kawo mashi a gefe guda ga sun sa mashi albasa sannan da barkono guda uku a gefe wai ya rika gutsira yana ci in ya kalli naman kwaguwa sai ya gutsiri naman ya gutsiri abin da barkono ya ci kagan sai ya zama abin nan ko ko mutum ya je kawai sai ya ga wani waje ya je ya kai wani waje girmama da za a yi na ƙarshe shine sai a kawo mishi naman kwaɗo kuma kwaɗo ga shi nan ba a gyara shi ba ba a mishi komai ba kawai dai ga shi nan dai kila an dafa shi a cikin tukunya ko aka fitar da shi da ran shiga kan nan kana kallo kila ma idanuwan suna kallon ka to kaga kwaɗo na ruwa halatta aguwa da ruwa take halarci a cikin duk wani abu da yake ruwa halarci a ci shi huwa alhillu ma'uhu huwa tahuru ma'uhu alhillu bai ta teku ruwan teku ruwa ne mai tsarki ya halarta a yi wanka da shi na tsarki ya halarta a alwala da shi sannan alhillu tuhu da abin da ke ciki ya mutu halal ne a shi baya bukatar yanka musulmin nama ne abuwa na ciki fado na ciki amma fadan tudu malamai suka ce haramun ne cin sa al-imam ya ce in mutum ya ci ma yana haifar da cututtuka masu yawa har yana yi amma fadan ruwa wanda yake rayuwa a cikin ruwa to halas ne a ciki amma kai sai aka maka kwaɗo yanzu ka ci kana rayuwa a dariya bi sabilillah ni dai bazan ci ba to kaga shine wannan to akwai yin waɗannan dalilan والشرب ما اختلف في تحريمه من الأنبذة التي يسكر كثيرها هكا abubuwan da malamai suka saɓani a game da shansu, su kaman al'ambiza tsini-tsini da ake da su akwai tsini wanda mutum ya sha da yawa sai ya buhu wasu malamai suna ganin halal ne wasu suna ganin haramun mazhabin ahnaf sun tafi akan halasi babu laifi mutum ya sha kimi ko da ya san zai bugu suka ce ya sani ba sunan shi giya ba an ce nabi ne laisa khamra kamar yanzu misali farar da ta kwana uku ko ba giya ba ce sai wani ya sha ko ya ci da rayuwar shi wani kuma yana sha sai dai ya tsingiye ko kuma yana ganin abubuwa sun zama mashi biyu ga da damuwa to wannan karar ta zama cikin al'ambiza malamai sun yi saɓani a kanta abin da ya fi mutum ya bata an kama ka fara tayin kwana uku wata mata ci guda ai da damuwa mun gane to ya buga misalai masu yawa in waɗannan dukkanin waɗannan abubuwan suna cin almustabihat to me dalilin da ke jawo abu ya zama mustadihi dalili da ke jawo abu ya zama mai rikitarwa ko na ci ko na sha ko kuma kafin nan hakanan duk ababen da ake ci ko ake sha ko ake sawa a tufafi asalin su halin ne a sha duk wani abu da ake ci duk wani abu da ake sha duk wani abu da ake sawa na tufafi to asalin su haram halas ne afwan halas ne idan ka ce abu kaza haramun ne to kai zaka kawo hujja in ka ga wani ya zo yana cin wani abu sai ka ce ba tauci to sai ya ce maka ina aya ko ina hadisi ko wace ka'ida aka amfani da ita aka haramta wannan abu haka abin sha haka abin sawa na tufafi duk abin da wani ya zo ya ce haramun ne to shi za a nemi ya kawo dalili domin asalin su halar. Saɓanin abubuwa na bauta su asalinsu su kuma haramun ne duk wanda ya yi zuwa ya ce ga wata ibada na yi ta a samu mai ba yanzu sai a ga wani yana yin wani abu a ga yana wata sallah da gaban sallah mai ruku'u bakwai raka a ɗaya ruku'u bakwai misali to in aka yi saɓani tsakanin shi da wani wani yana cewa kan yayi shi kuma ya ce sai yayi to shi zai kawo hudu ya sa shi yayi ta ce waɗannan ƙa'idojin suna da muhimmanci shi zai kawo hujja shi da ya ce zai yi wa ya sa shi shi ko wancan da ya ce zai sha abu kan a halas ne ba za a ce kawo hujja ba wanda ya ce masa haramun ne shi zai kawo hujja da ta mai da shi haram mun gane to wannan ya ce ka'ida to akwai abu na biyu abin da ya shafi ci malamai sun ba da ka'idoji guda biyar manya-manyan ƙa'idoji na gane abu kaza haram ne ƙa'ida ta farko kullu ma ya zurru insana fa huwa muharramun akluhu au ba'amuhu au shurbuhu duk abin da in ka ci zai cutar da kai musulunci bai da ci ba haramun duk abin da in ka sha zai cutar da kai ya cutar da lafiyarka haramun ne ka sha cutarwa kala-kala ce akwai cutarwa ta kwakwalwa akwai cutarwa ta jiki Yin ababen da yara matasa suke sha waɗanda suka samu damuwa suna cutar da su a kwakwalwarsu sannan kuma in aka daɗe aka daɗe a rayuwa suna cutar da su a jiki su giya su wiwi su kodin makamantan waɗannan su haramun ne saboda suna cutar da ɗan adam a jikinsa cutar da kwakwalwarsa mutum ya zo yana aikata wasu abubuwan da kawai ba a san me yake yi ba to wannan ita ce ka'ida ta farko duk abin da zai cutar da ɗan adam shari'ar musulunci ta hana shi ya ci ta hana shi ya sha taba haramun ce an haramun ce taba saboda cutar wadda taba sigari ba da take ma jiki ta haifan ba da ciwo jiki ciwo sosai al-imam al-jawzi rahmatullahi alaihi yana magana akan wiwi a cikin littafin sa tafsiratu ulil basair yake cewa malamai ba su bayani akan kai wiwi ta fi giya sai yake cewa saboda cutarwar wiwi a bayyane take tana cutar da jiki amma giya ba ta cutar da jiki to kaga wannan a zamanin su kenan ba a gano cutar wadda giya ke yi ba al-imam al-jawzi rahmatullahi alayhi ya rasu a karni na shida shekara ɗari biyar da wani abu ya rasu bayan hijiran ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a gano babu giya ba ta cutar da jiki amma kaga yanzu da al-imam al-jawzi zai zo ya gani sai a mushi bayani sai a ce masa ai giya yanzu an ana bayanin ciwon hanta to ita ce sadari na farko da ke jawo ciwon hanta duk wanda ka ji an ce yana da ciwon hanta to inda za su layi masu ciwon hanta guda goma da sai ka ji an ce takwas mashaya giya ne guda biyu ne kai wani abu Allah ya jarrabe su da shi ba su nana waɗanda ba su kai shan giya ba to wiwi tun malamai sun yi ittifaki a kan cewa wiwi tana cutar da jiki tuntuni malamai sun ta wannan bayanin sannan ba a san wiwi a cikin daular musulunci ba sai da tatar suka bayyana tatar wanda suka zo suka yi ta kashe musulmai su suka kawo wiwi su suka fara noma wiwi a cikin al'ummar musulunci a ƙarshen ƙarni na shida zuwa farkon ƙarni na bakwai haka ma na ibn jauzi ya faɗi haka ma na ibn taymiya rahmatullahi alaihi ya faɗi a cikin majmu'ul fatawa ƙarshen ƙarni na biyar zuwa farkon ƙarni na shida kun ga wannan kenan sannan abu na biyu ka'ida ta biyu bayan abin da ke cutar da mutum duk abin da shari'ar musulunci ta ce ka a kashe shi to haramun ne a ci shi duk abin da shari'ar musulunci ce ka a kashe shi in ka gan shi ka kashe shi ba a ci shi akwai ababen da shari'ar musulunci ta hana ta ce ba a kashe su ba a taɓa su to tun da ba a taɓa su to ba a cin su nan, misali dabbobin da suke cikin harami haramun ne ka kashe su to ba za a ci su ba tun da ba a kashe su ba za a ci su ba sannan akwai wasu dabbobi da shari'ar musulunci musamman kyari da shari'ar musulunci ta hana a taɓa su kamar tururuwa wani sama ya hana a kashe tururuwa haka nan kawai mutum ya zo ya kona tururuwa annabi sama ya hana so daga cin tururuwa haramun ne ba za ka taro tururuwa kamar tiya uku ko tiya biyu ka ce a dafa maka a gidanka ba a sa magi a sa ka za ka ci tururuwa wannan dan kwaran haramun ne cin shi cinta ka'ida ta biyu kenan ka'ida ta uku duk abin da kuma shari'ar musulunci ta ce a kashe shi ba haramun ne shi ma a ci ba ku rikice ba ko wancan duk abin da shari'ar musulunci ta ce ka a kashe shi to ba za a ci ba sannan duk kuma abin da ta ce an gan shi a kashe shi da shi ma haramun ne a ci nan sama ya lissafa wasu dabbobi guda biyar ya ce ya halatta a kashe su a hillu ya halatta a kashe su a haram hillu kamar nan duk hillu ne haram can makka manzalin da sama ya ce idan an gashi ruwa a kashe ta alhida sau da ka haramun ne cin shirwa ba yaron da ba wani wanda zai je ya ce ya yi farauta shirwa ya zo ya ci in ya ci haram hankaka wani suna ya ce a kashe shi ka ba a cin hankaka kunama annabi suna ya ce a kashe kunama ba a cin kunama ko da ka iya cire karin to ba a cin kunama bera haramun ne cin bera da na daji da na da na dana dana dana dana dana gida duk ɗaya ne shi yasa ni idan na ji ana magana lasa ne ko mai sunan ciwon lasa ba" ko ba shi bane na tsiraye sai shi to ai musulmi ba wanshi da lasa ba. sai dai wata kun fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum hasaka. wani ya je ya ja maka amma asalin a ce wai a daina cin da bushi ne ai musulmi ba wanshi da wannan magana me hada musulmi da shi da haramun ne cin waɗannan ba a cin su saboda manzon sun ya ce a kashe su kiyasan alaiha kiyasul aula wanda ya fi a ambata su ne alhayyatu maciji maciji ya fi kunama sharri ko mai huba ta an faɗi kunama a wannan hadisin to maciji ma na duk da ko su hadisan ma da suka zo kai tsaye suka faɗi maciji to daga cin maciji haramun ba a cin maciji saboda an ce a kashe shi ba an ce din za ka gama an ga ka gama ciji ka kashe shi ba an ba da umarni ka kashe shi manzon Allah sunan ya ce duk wanda ya gama ciji a gidan shi ya kashe shi ba ruwan shi da shi ila hadisin yayi zafi da yawa hadisi ne sahihi ka gama ciji ka kashe shi bayan ka nemi ya fita so uku so uku malamai wasu suka ce ana nufin kwana uku ka zauna da maciji kwana uku a gidanka ila a ɗakinka wani cikin wani cikin yan uwa yake ban labari ya ce a garin su wani mutumi ya maciji ya taba zuwa shiga kwallon matar shi irin kwallon nan ta katuwa ya shiga a ciki sai da suka yi wata ɗaya da shi a ɗaki shi ne gidan ya san akwai maciji, amma bai taɓa faɗa mata ba a ƙauye ne maciji ba a cin maciji haramun ne cin maciji wata tsarfa da matasa wasu suke da ita wadda Allah ya jarrabe su da wa ɗabi'a in ka ga mutum yana cin maciji ya ɗabi'a shi ta lalace musulmin da ya ga maciji yana kama shi yana shi haramun ne cin maciji ka'ida ta hudu ita ce kullu zinabin min as-siba'i fa huwa muharramun aqluhu duk dabbar da take da tsitsa nama take rayuwa da shi to haramun ne cin ta kamar ne zaki haramun ne damisa haramun ne cin damisa mage haramun ne cin mage da makamantansu <laughs> gafiya haramun ne cin gafiya amma annashima ya ware dabba kwara ɗaya ita ce kura kura ya halatta a ci hadisi sahihi manzon sana ya ware kura ya ce babu laifi a cikura kura zibu ba azibu ba azibu kerkeci kenan wasu suka rikice wajen fassara su da azibu da asalabu da alkalbu dukkanin za su ga sun yi kama da dila da kare da kirkeci za ka ga sun yi kama ita kuma kura daban take to ita wannan kura da yadda ake yawo da ita a yanzu to halas ne in kaga za ka iya yanka ta kaci amma ba ta layya ba ta layya ba a hakika da ita ka hafa ma ka dawo ka kama yanka mishi kura sai da jamu Mm-hmm. gani so da ka kura halas ne a ci kura mutum kawai shi kenan in ya ga zai iya kama ce kawo a a ci a miya ko gida a gida a miya a sa ne zama naman miya amma ba a kita ba kama yaro kai kama yaro kura an shiga uku Allah shi kyauta to kun ga wannan kenan ka'ida ta biyar ita ce kullu bi nikhladin min at-tayyib duk dabbar da take tsuntsu yake da aka yi fa haka yake kamar irin su mikiya irin su dagi irin su shaho irin su haramun ne su irin masu tilgen nan da su ɗauki abu cak da su to dukkanin su haramun ne su to wannan abin da ya shafi wannan ka'idojin nan guda biyar suna da muhimmanci mu kiyaye su in ka kiyaye su zai maka sauki ba sai ka ta tambaya ka ce to abu ka zafa a da ka gan shi sai ka sa shi a gidan shi shi kenan ka san ɗakin da kamata ka ajiye shi shi kenan sai ka shigar da shi to su ne waɗannan haram a ci da haram a abin nan haram a sha wancan na ma ya shafi sha ya shafi sha duk abin da zai cutar da jikin ɗan adam ko ya taɓa ƙwaƙwalwarsa ya sa shi yana wani irin aikin da ba ya kamata lafiyayyen mutum ya yi ba to haramun ne sha sai idan da barura ne zarura da za ta sa mutum ya ci haram ko ya ci halal daga cin abin ya ci haram ko ya sha haram daga ciki ababen da likitoci suke amfani da su a asibiti idan za su yi mutum aiki su wanda ake ce musu mukaddira. wannan ya halasta malamai sun ba da damar a yi amfani da su libbarurati in kuma akwai yadda za a yi amfani ba sai an yi ma mutum wannan ba to shi ke nan shi ya sa malaman fikihunmu na wannan zamanin suka ce idan aikin da za a mutum a asibiti baya bukatar sai an kawar masa da numfashin shi duka an da aikin kwakwalwarsa eh, duka to ya zama inda ake bukata kawai a aikin a tsaye aikinsa kamar yadda ake ake ma mutum final court injunction allurar da ake yi a ƙashin baya in za a masa aiki daga abin da ya shafi eh, ƙugunsa ko zuwa ƙasa baya bukatar sai an shaƙa mashi hoda ta iblis wanda za ta kawo masa da hankalinsa duka ya zama bai gane me ake mun gane sannan kuma malamai suka ce dan asibiti su zama suna da asabibu shar'i wai asabibu shar'i likita ne shi ya dan karanci wasu matsaloli na likita amma asalinsa an masa tarbiyya ne a matsayin masanin shari'ar musulunci in ka tafi kasashen larabawa da suke kula da addini ku za ga asibiti akwai wannan ba za a yi ma mutum aiki ba sai an gane ya kamata a masa a shari'ance ne bai kamata a masa a shari'ance ba to wannan sannan daga cin zarura mutum ya tsinci kanshi a dokar daji ba zai yi da abincin da zai ci in kuma bai ci wannan abu da yake na haram ba zai mutu sannan ba zai samu wanda zai roƙa ya bashi ba wasu malamai suka ƙara su ce sannan ba zai samu na ya ɗiba ba dan idan mutum yana daji zai da abinci ya ga kuma abincin wani ko da ba a bashi zai ɗiba ya fi ya ci haram ya fi ya cin mushi wannan shine ta'arubul anna annabi ta zo duka biyu kuma dole sai kai daya to sai ka lura da wace ta fi sauki sai kai sadaka ya ɗibi kayan wani ne sunan shi haram ya ci mushe ne sunan su haram to gare ya ɗibi kayan wani ya ci da ya ci mushe sannan a mushen jamushan kare jamushan rago wanne fi sauki na rago domin asalin rago ne halas ne shi kuma alade kare ko an yanka shi a ci shi ne ma aka ce aikin banza wai ya ga ana laye na ci guduwa shi ne wanda ya shi ya bashi amsa ce aikin banza wai rago da gudun laye mai wa ya kula shi kare kai kare da gudun laye wa ya hada shi mai hada shi da laye zai tsaya shi ce, ko dubu za a yanka shi ba za a yanka shi ba kuma su ne waɗannan to da lura da waɗannan ka'idojin suna da muhimmanci to al-mustabihat malamai sun yi sabani akan su mu karanta da sauri da sauri al-imamu abul abbas al-qurtubi rahmatullahi alayhi yake cewa malamai a anna kulla wahidin minhuma mubayyinun bi adillatihi halat an bayyana shi da hujjojinsa fi kitabillahi ta'ala a cikin littafin Allah da sunnatin nabi sallallahu wa sunnati rasuli sallallahu da kuma sunnar annabi ta ta'asilan wa tafsilan akwai wanda ya zo aka ba da shi a matsayin ka'ida akwai kuma wanda aka zo aka rarraba hukuncinsa sa faman waqafa ala ma fi kitabillahi wa sunnati min zalika duk wanda ya tsaya a abinda ya gani a cikin littafin Allah da sunnar manzalin ta salama waje da fihi ma umuran jaliyatat tahlil zai ga wasu abubuwan da halaccin su a bayyane yake wa umuran jaliyata tahari sannan zai samu wasu abubuwan da haram ɗinsu karamcinsu a fili yake wa umuran mutaraddidatan da tahlili wa tahari amma a tsakaninsu kuma akwai abubuwan da suke da rikitarwa su ba za ka ce musu halal ba su ba za ka ce haram ba wa hiya allati tata'aradu fiha al-adillatu sune wanda za a samu nasosa sun zo sun ci karo a tsakanin junansu wancan na halatta wancan na haramtawa fa hiya mutashabihatu to wannan ba sarkitarwa ke misalin doki me asalin wasu malamai su ce cin doki haramun ne ayar da ke cikin suratun nahl wal khayl wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamu wal da dawakai wal da alfadarai wal hamira da jakuna litarkabuha mun halicce su ne kawai don ku hausu wa zinatan kuma wasu daga cikin su ku hauku ado domin jake ba a ado da shi amma ana yi da alkhailu ai ko ana yi da dawakai amma ba a yi da jakuna amma kuma ai ana hawan su duka ukun nan dukkanin su sun yi tarayya ana sun yi tarayya ana hawan su alkhailu turkab wal bighalu turkab wal hamiru turkab dukkanin su ana hawan su ana hawan jaki ana hawan doki ana hawan alfadari to wannan ne asalin abin da al'imamu malik rahmatullahi alaihi ya ɗauka ya tafi akan cewa cin jaki cin doki da jaki da alfadari duka haramun su kushi kuma alimamu shafi sai ya aiki da hadisi Ke ga hadisi hadisai da yawa sun zo cewa an ci doki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to alimamu shafi ya dauki hadisi alimamu maliki kuma ya dauki nassin aya kaga an samu cin karo mun gane to kun ga mutashabihat kenan وقد اختلف في حكمها so idan mutum ya tsinci kanshi a cikin irin wannan abin to me hukuncin aikata ɗaya daga ciki fakila muwaƙa su ha haramu wasu malamai suka ce mutum ya afka ma abin da ke da rikitarwa kawai ya aikata suka ce haramun ne li'annaha tuqi'u fil haram domin suna afkar da mutum zuwa ga haram wakila wasu suka ce makaruhatun makaruhi ne walwara wara'u tarkuha takatsun kun mutum ya bas magana ta biyu kenan wakil la yuqalu fiha wahidun minhuma wasu kuma malaman suka ce a kakka ce halal ne kakka ce haram to me za a yi kakka ce halas ne kakka ce haram kuma kakka ce haramun ne kakka ce makaruhi ne to ne hukuncin su kaga dole akwai daya wasu sawabu tsani malam abul abbas al-qurtubi rahmatullahi alayhi ce na daidai shine na biyu shine ne makaruhi duk abin da ya rikice maka ka gane halal bane ko haram to jefa shi cikin makaruhi ruhi kuma abin da ake so ne ka bashi daga duk abin da aka tarjima a kansa wasu suna cewa halas ne wasu suna cewa haram ne aka kasa samun ittifaki a kan daya to kai abin da ya fi maka shine ne ka bashi ka dauke shi a matsayin makaruhi sai ka huta abinci ne abubuwan nan da za ka ga ana rigima kansu to akwai wasu ɗari ba sun da sun fi shi yanzu misali mutumin da zai zo yana rigima kan naman doki a ce rigima da shi kan naman doki ya ce sai an ci sai an yi kaza sai an yi kaza kila ma har a yanka a zo ana rarrabawa yanzu dan Allah ina raguna ciki sun ƙare su abubuwan da suke ba a yi saɓani a kansu ba sun fi yawa fiye da abubuwan da aka yi saɓani a kansu su da kadan ne za ka rike abin da aka yi saɓani a kansu ka ce kai dole sai an yi kuma haka ta da hankali yanzu cin naman doki a ƙasar na ya jawo rikici da yawa kowa ya sani a sakwato nunan zariya mu ma an yi rigima akwai shekarar da na san wata makaranta wasu yara suka suka suka yanka aka yanka doki aka zo aka riƙaya a riƙa bi aji aji ana cewa ga naman doki kullum su wannan makaranta hankalin shi ya tashi tunda makarantar ta nemi ta rikice wasu suna kaza ana nema a doke doki tsakanin ɗalibai kuma majiya ƙarfi ɗalibai ɗalibai manya manya ba za ta da fitina a makaranta Daga nan da nan aka kira assembly da rana tsaka gagal tauraro ya fito kaga shi ne wannan ha a cikin jawabin principal ɗin yake cewa wane ne lokacin da uwar shi ta haihu aka yanka rago ya kawo nama ragon makaranta shi indan Allah ne zane? Su ba a kawo ba sai da aka yanka doki sannan za a kawo hayaniya a makaranta to kaga su ne irin waɗannan abubuwan suna nan da yawa to da abubuwan da aka yi rigima a kansu sun son samu ne ta bashi shi ya fi shi ya sa malamai da yawa an musu tambaya kan abubuwa masu rikitarwa da za ka zo gidanka ka tarar da wani abu kai dai baka san naka bane ko ba naka bane ko ne ya maka kyauta ko ne ya ka maka za ko ba maka bayani ba to shine sai malamai wasu malamai suka ce abin da yafi shine ka aje gefe guda ka aje gefe guda har sai ka gane na ne sannan wasu kuma suka ce aka ci aiki a gidan ka yanci amma ka ga magana farko ita tafi daga cikin misalan da malamai suka kawo na mushtabihat su ne irin kyaututtukan da shugabanni azzalumai suke ma mutum shugaba ne an san shi azzalumi sai maka kyauta wasu malamai suka ce ya halasta ka an san suka ce bai halasta ka an ba saboda akwai rikitarwa amma waɗanda suka ce a kalla a ansa suka ce ka kalla me fitina me zai in ka ansa ne zai fi zama maka lafiya ko ko in ka ansa domin akwai shugaban da in kan ya maka kyauta ka ki ansa fitina ce wato ba kai da shi kenan shi yasa aka ce wasu daga ci sahabbai alhajjaj yusuf ya rika musu kyauta suna ansa domin baka an saba lahira ke ke kewaye yau nan ai tabbas in alhajjaji maka kyauta kan yi ansa to wuta za ka shiga aka zo kai abin da mutuwa za ka yi a rana mutumin da ya zo masallaci an naɗa shi gwamna ya shigo masallaci kawai ranar juma'a ya tarar da an cika a masallaci ya lullaba fuskarsa ya lullaba fuskarsa ya bar ido ya shiga ninja ake cewa ko yace ana ibn lijala wa tallaqu sanaya mata adau mata ta'rifuni imamata ta'rifuni yace kowa ya sani kuma yanzu na rufe fuskata ko amma ina buɗe fuskata kowa zai sani ya buɗe fuska ce ana al-hajjaj ibn yusuf as-sahfi wa inni la ara ru'usan qad aynat wa hala qitafuha wa inni la sahibuha yace nan yanzu nan ina ganin wasu kawuna duk sun zama kamar mangwarora ne da suka nuna ya kamata a tsinke su kuma ni ya kamata in tsinke su kuma ce a yanka tuhun farko dukkanin su aka yanka su yanzu wannan sai baka kyauta ka ce ba za ka ansa ba ya kamata ka zauna lafiya da kanka ko an ruwaito ibn umar radiyallahu anhu ɗaya daga cikin shugabanni da aka yi abdulmarwan abdulmalik ibn marwan lokacin da ake rigima shugabancinsa da shi abdullahi ibn zubai to in ya aika da sayyidina abdullahi ibn umar kyauta sayyidina abdullahi ibn umar baya ansa amma lokacin da aka gama fitina an kashe abdullahi ibn zubair radiyallahu anhu mulki ya tabbata ga abdulmalik ibn marwan in ya aika masa da kyauta sai an sa to haka ya kamata mutum ya zama malamai sun kawo wani misalin mutumin da yake kasuwanci an san yana kasuwanci sannan kuma yana haɗawa da haram ma'aikacin gwamnati amma yana tasa kuɗin gwamnati amma an san albashin shi to in ya baka kyauta ya halatta ka ansa wasu malamai suka ce ya halatta ka ansa wasu kuma suka ce bai halatta ka ansa ba a cikin magabata akwai wannan sabanin yana fada a cikin wannan babin ne na wa bainahuma umurun mushtabihatun wani misalin na umurun mushtabihatun shine mutumin da ya mutu sata yake yi sai ya mutu ya mutu shin ya halatta 'ya'yansa a raba gado a ba su ci malamai sun yi sabani a kai wasu ka ce bai halatta su ci tun sun san haramun ya tara wasu kuma suka ce a'a shi ne haram a wajen a wajen shi shi ku su kuwa su ci gaba da ci da halal suke ci shi kuma yana can yana ɗaga azaba a lahira to akwai waɗannan maganganun da malamai suka yi duk suna cin misalai na al'umurul mushtabiha al'amuran da suke da rikitarwa ina za a sa su a halal za a sa su ko a haram za a sa su wannan hadisin kamar da imam ibn al-munaqqim ya faɗa mana a farko hadisi ne mai girman sha'ani inda za mu ce za a yi ta bayanin za a yi ta fitowa da abubuwa da yawa da wuya ka samu malamin da ya ɗauki wannan hadisin yi masa sharhi tun daga irin su al-imam al-baghawi da ya fitar a cikin shafi sunan sa irin su al-imam uh, an-nawawi a cikin shafi muslim irin su al-imam al-qadi iyad irin su al-imam uh, abul abbas al-qurtubi kasa kasa irin su ibn al-mulaqqin irin su ibn hajar irin su al-aini kowannen su in kaga yadda ya sharhin wannan hadisin to ba zai yi wa zuwa masa ɗan darasin awa ɗaya ba kawai shi kenan a tashi amma dai mu mu haƙura da haka in mun zo karatu karatunmu na gaba mun gama bayani kan suke ne insha Allah daidai abin da za iya yi akwai bayani kan zuciya ba mu taɓa shi ba ba mu taba bayani kan zuciya da hadisin ne ba ɗan kaɗan mun dai bayani zuciyarka ita waje baka ka kula da ita ita ce imanin ka yake a ciki kyawawan ɗabi'un ka daga nan ciki Allah madaukaki sarki ya ba mu ikon gyarawa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am ne kace da ai su ba ce ba a kashe su ba ba ce ba a kashe su ba amma duk da haka fa akwai malaman da suke ginin duk kwari cin su haramun har su wasu suna cin mashtari hatin kenan har da su fara fara dai fara ita hadisi ya zo ko cewa halas ne cin Hmm. hmm. hmm. ta ai ta manzo su mai ware maka ita shi ya kawo maka wancan kuma ya ware wata hmm. oh! dama a wajen wa kake an sa to shi ya ce maka ita ban da ita kaga shi ke ya so ka tsa maka ai kai me naka kabi ko kai yanzu ko da an faɗi hukuncin kuran nan ne aka ce aka akai ba ruwanka da ita ko da ruwanka da ita kun hmm, kura ka same ta zaka ce <laughs> don Allah malam ana haɗa masara da dawa da guguru a wajen zakka ko kowace to ban gane guguru ba sunanta ce guguru masara? Na. ko kowace tana da zakla khairan ko kowace tana zaman kanta ce don Allah a yi mana bayani gamsashi kan haka kuli rajihi dawa sun fice nau'i ne mai cin gashin shinkafa amma da gugurin da ita masarar cikin ɗaya ne so da za a ce ka samu ka noma masara asalin masara buhu uku sannan ita gugurin ka noma ta ita ma buhu uku to ka samu nisabin zakka kenan amma dawa daban take ba ba shimfin ba su ɗaya da masara ba mun gane idan ana haɗawa malam to ana eh, yawwa shi ke nan bayanin ma ne ga shi ne gashi ya ƙara ina jin ya gane ai masara jinsun su ɗaya sinfin su daya so da su in ka noma duk abin da sunan shi masara to nau'in su daya amma dawa tana cin gashin kanta ne kamar yadda gero ma yana cin gashin kansa ne shinkafa ma tana cin gashin kanta ne amma da za ka ai shinkafa ita kanta kala kala ce ko to ka noma irin waccan irin waccan irin waccan duk za ka iya haɗa su su baka nisabin zakka haka ji mm, wake ai shi ma kala kala ne da a ce za ka noma waken soya ka noma wake na ci a ci shiru ko sannan ka noma babban wake to duka za ka iya hada su baka shinfi daya a matsayin zakatta sai ka hada su duka gabaki da an zane ba rikitarwa to hmm. ya halatta mana kun ji tambayar sa mutum zai iya ba ɗan uwansa zakarsa ya halatta zai ba shi ai manzo sama ma ya faɗa ya ce sadaqatun wasila ka yi masa sadaka kuma sannan ta fiya da zumunta amma wanda ba za ka ba ba iyayenka ya za ka kaɗau zakar ka je ka kai ma iyayenka su kula da su wajibi ne in dai har sun kai matsayin su ci zakarka su ci zakka Su wajibi ne kaga kula da su tunda kai kana da abin da zaka fitar da zakka daga ba zaka dauko kazantar dukiya ka kama iyayenka ba zakka kazantar dukiya ce ka fita kana cewa Allah ya tsarkake maka dukiyarka so duka su wajibi ne ka kula da rayuwarsu kamar yadda ai ƴaƴanka kanana ba za ka ba su zakka ba ko ko za ka ba ƴaƴanka kanana zakka amma in babba ne ka masa yana cin gishin kansa shi yake ce banan shi yana can tare da iyalansa kuma ka fahimci bai da shi ya halatta ka bashi zakka a hadisin ma'an ibn yazid ko yace laka ma kasu ya ma'an wa laka ma nawaita ya yazid na'am alaikum salam maganar zakka Mm. Mm. mm. za su raba da addini ko koya bayan malamai suna da magana a kan shirin ta a noma wasu suka ce in ku haɗu kuka yi noma komai tare kuka yi to kowa cin gashin kanshi zai yi in duka kowa ya kai matsayin nashi ya zaka sai ya zaka amma ba za ka haɗa da na da nawancin kai ba wasu kuma suka ce a hukuncin shari ta ai da abu ɗaya ne tun da tare kuka haɗu kuka yi to sai ku fitar da zaka a matsayin abu ɗaya akwai zamani a kai ni ba zan iya rinjayar da wani abu na karanta gaskiya ni ba zan iya cewa ga abin da ya fi rinjaye ba eh, na'am eh? Eh, ai dama ana magana sun haɗu sun yi komai tare ne wasu malamai suka ce eh? ya ɗauki wancan ai kowa dama ya san nashi yanzu misali su biyu suka yi kowa ya kashe abu kaza sai aka samu buhu goma kowa na da nawa su kowa na da biyar biyar kafin ko a raba ko ba a raba bayan sun a raba yake domin mutum nawa ne sun biyu ne to watakila za a iya cewa kowa ya zaka shi in ya kai akwai wanda zaɓani da malamai suka yi amma ni ban da abin da zan iya rinjayarwa a kai hmm. eh hmm. to malamai suna magana a kansa domin shi cutar wadda yake cutarwa ce zanniya cutarwa ce ta zato cutarwa ce ta zato ba ɗari bisa ɗari ake ake ta wani zai ta ci ba abinda zai faɗu, da yawan mutane suna cin goro ba abinda yake samun shi ka fahimta to shi yasa malamai suka ina za a taka da shi shi ma yana cin mushtabihat ba ni ko to ta kaba ansa Allah kuma na gan shi a waje an ajiye inda nake da iko ko cewa nake in je in zidda me fa'ida shi hmm? Eh. a cikin jinsu su ne sunan su ne ai yanzu ya halatta ya kawo maka arba ya halatta ya zo ya kawo ciya uku ya ce waccan ta fi tsada a ba shi ciya biyu wadda ba ta kai ta tsada ba wadda ta fi ta tsada kai riba kenan tashi da shi haka shinti da jinsun su ɗaya shintin su daya kai nauyi ɗaya ne so da ya halas za a haɗa su duka a fitar musu da zakka da matsalar zakka da matsalar riba suna tarayya an ka fahimci ka'idar riba to za ka fahimci ka'idar zakka an ka fahimci ka'idar zakka za ka fahimci ka'idar riba eh. na'am eh a ah, kai yanzu ya ba ga ƙa'ida an bada ba ba an bada ƙa'ida ba a kai an bada ƙa'ida a kai yanzu shi a ne ya fada a cikin waɗannan guda guda biyar ɗin to wa zai ba shi amsa bin ya fada a cikin waɗannan ƙa'idojin guda biyar ɗin ne yana cutar da lafiya sannan kuma me yanzu ba yana cin masu kawo cutar ne ba so duk sun ne monkey box monkey box kai sannan kuma yana da ne. yana da fi ba fi ba a kaifa ina da kumbuna yana kisa ma musamman gogo ka gane? kenan shi ba hana wa umar ashhadu hamdi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu